da tsarin da suke yi abin da yake ɓoye Allah ya tona musu asiri sun fara fito da shi fili za ku ji yadda wannan ƙaramin wahabiye bafa hotoro ya fito ya bayyana cewa ya sun ba mu shekara biyar mu sufaye za su karar da mu a bayan ƙasa to babban malamin ku wanda ya kirkiro izala shine abubakar gumi ya yi ya gaji ya koma ga Allah bai iya ba sufaye komai ba sama'ila iblis shi ma ya yi ya koma ga Allah bai ma iya ma sufaye komai ba sannan a babban malaminku Muhammadu Yusuf da ɗayan malaminku Shekau su ma sun ce za su yaƙi sufaye da tijjaniya su ma dai sun kasa tsina na uban komai hakan nan suka bar uh, duniyan ba su iya tsina na uban komai ga sufaye ba to saboda haka babba hotoro ka yi kaɗan malaminka tsohon manafiki da ake kiran shi a mai kwano ya yi kaɗan sannan babban malaminku na duniya wanda ake kira rabi'u bin hadi umairul madakali shi ma ya yi kaɗan ina ganin sai dai ka je ka kwakulo shi daga cikin kabari ya fito ya taya ku wannan jihadi na yakan sufaye amma abin ya fi karfin ku mun san kwangila ce ka samo ta tun daga Sudan akan ka zo Najeriya kuma wannan tafiya ta ku ba za ta yi tasiri ba domin mun fi ku mun fi karfin iyayen ku saboda haka yan uwa zan sanya muku ku ji ƙarerakin da yake mana zan warware kuma ƙarerakin da wannan bakin ba wahabi baffa hotoro yake gabatarwa sannan kuma mu tabbatar musu da cewa a shirye muke duk wanda ya ga zai iya ja da mu ja da mu wallahi ja da Allah ne domin a cikin mu wafi na rijalun sabiquna wa indana yaqda bi khatmun habuhu kanzan mudar sama wafi na rijalun sabiquna wa indana ayyimatu ilimin salihuna takarruma duk ta inda ka bullo hakan nan za mu iya da kai ko kai waye sufanci da ɗariƙa ta sufaye wallahi har duniya ta naɗe ba ku isa ku ja da ita ba hasali za ka ji suna wani gori cewa me yasa ɗakin ka'aba baya hannun sufaye yaushe ne wahabiyawa suka ansa ɗakin ka'aba hannun sufaye tun bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗakin ka'aba da madinatul munawwara yana hannun sufaye ne bayyanar su Abdul Wahab su ne suka yi karfan kafa suka kwace kuma madinar manzon Allah a hannun sufaye amma tun karni na ɗaya na biyu na uku na hudu duk yana hannun sufaye har izuwa lokacin da Abdul Wahab ya bayyana a nan ne kun san su ƴan kwacen addini ne kuma su ƴan kwacen ainihin abin da ya shafa na masallaci ne wannan aiki na wahabiyawa to ku yi hakuri zan sanya muku ku ji abin da wannan bawahabi yake faɗa daga nan mu mai raddi mu ƙaryata abin da yake faɗa ku tabbatar da dama maƙaryata ne su babba wutoro maƙaryaci ne malamin shi sa'idu mai kwano maƙaryaci ne malamin sa'idu mai kwano kuma shine rabi'u bin hadi umairul madakali babban tataccen baƙin maƙaryaci ne bari sanya muku ku ji ku gani da idanunku sai kuma mu bi shi da martani mu bi shi kuma da cikakken raddi raddi akan abin da ya shafi ilimi ba irin nasu da suke jawo abu da ka da molanka babu hujja ba komai da molanka suke jawo abu babu hujja ba komai bari sanya muku ku ji gashi dan dariƙa ne dan maulidi Allah bai da komai Allah zero ne over zero aka yi fada shirka da kafirci cikin waɗannan ɗariku Allah subhanahu wataala kadai ya san iyakacin abin da suka rubuta kowa Allah ne komai Allah ne inji Inyas maganar da wannan dan dariƙa ya To kun ji ya ce wai kowa Allah ne komai Allah ne in ji in yas kuma ya ma Shehu Ibrahim ƙarya. Shehu Ibrahim wallahi al'azibu bai taɓa cewa komai Allah ne kuma kowa Allah ba ne. Eh? Za ka ji inda Maulana Sahibul Faida Shehu Ibrahim wurin girmama Allah za ka ji yana cewa alaihi salatullahi summa salamuhu ala salawatul kamsi dari o hafizu. Amincin Allah ya tabbata a bisa manzan Allah ala salawatul kamsi a bisa salloli guda biyar da hari uhafizu tsawon zamani ina kiyayewa wa ake masalla Allah in shi Allah ne wa zai masalla to kaga wannan Shehu Ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa ya ƙaryata ainihin wannan magana da waɗannan wahabiyawa suke faɗa a kan shi zaka ji yana cewa alaihi lahi summa salamuhu samiri kitabullahi fil laili taliya amincin Allah ya tabbata Abu bisa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da iyalan gidansa zaka ji yana samiri kitabullah abin da ke hada ni bacci da daddare shine littafin Allah an gane ko billaili taliya da daddare zaka samu ina karatun Qur'ani idan shoye Ibrahim Allah ne wa zai karanta mu Qur'anin me zai yi da karatun Qur'ani wannan zaka ji shoye Ibrahim yana gode ma Allah yana kiran sunan Allah yana cewa wa ashkuru rabbi laysa sirriya aqiran fa asgaru atba'i unila fana'a zaka ji da cewa wa ashkuru rabbi ina gode ma ubangiji na in shau ibrahim Allah ne ubangiji ne wani ubangijin kuma zai koma yana gode ma zaka ji na cewa laisa sirriya akiran sirri na ba wanda baya yaduwa bane sirri na ba ainihin juya bane fa asgaru atba'i ƙananan masu bi na hanya ta oniru fana'a sun samu fana'i sun narke cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan shawa ibrahim ya ɗauki kanshi matsayin Allah babu yadda za a yi ya rinƙa yin ibada Za ka jira cewa fa inna kibaran nasi billaili shugluhum ruku'un wa auradun taral kulla aklasa yace fa inna kibaran nasi lalle manyan mazaje billaili shugluhum da daddare suke shagala ruku'un wa auradun zaka same su suna ruku'i suna auradai suna sallah taral kulla aklasa da haka zaka kowane ɗaya daga cikin su ya samu ainihin ainihin tsarkin zuciya to saboda haka babba hotora makaryaci ne kai malamin ka Umayr bin Hadi al-Markali makaryaci ne Sa'id mai kwanan bara makaryaci ne kwangila ne kuka anso daga wurin Yahudawa ku zo ku yaki addinin musulunci domin kun taho akan addinin ku na Ibn Taymiyyah ku bar addinin Ibn Taymiyyah ya kowa biya wa billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya suke yi muta akan addinin Abdul Wahhab duk wanda ya sake ya mutu akan addinin Ibn Taymiyyah wallahi ko aljanna ta yi kwante ba zai shiga ba yayana Allah ya kara masa lafiya tsohon shehun malamin nan da ya yaƙi ya ja daga da su ainihin ah, Sama'ila Iblis na Jos wanda ya yi gwagwarmaya da su Abubakar gumutun suna raye wanda ya yi gwagwarmaya da dukkan wasu manya-manyan miyagun wahabiyawa shine yayana Sheikh Salo mai baro ta kwanakin ba kuma ta ba daman na ce zan kawo shi ya dan yayyafa muku fiya-fiya. ya kuma ɗan yayyafa ya faɗa ya ce wallahi duk inda ka ga wani kirista ko wani kafiri ko wani bayahude ya ci mutuncin manzon Allah a duniya wallahi tallahi wahabiyawa su suka koyar da shi sharrin wahabiyawa ya fi sharrin kidnappers sharrin wahabiyawa ya fi sharrin annoba sharrin wahabiyawa wallahi ya fi sharrin gobara sharrin wahabiyawa wallahi tallahi ya fi sharrin shaidan ya fi sharrin shaidan domin shaidan da kai isti'aza zai ya baka amma wahabiyanci kullum burin su wahabiyawa su ja ku zuwa ga jahannama su burin su su kai ku sirena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirena manzon Allah sannan in banda shi ba fotora da kiki ne jahili ne kurs kasir gumin jahili ne malamin su ibnu taymiya shine farkon wanda ya fara cewa komai Allah ne ka duba bayanu talbisul jahmiya mujal ah, shafi na biyu daidai ka ji inda Ibrahim taymiya yake cewa hawadisa la awwala laha Fararin abubuwa ba su da farko sun fara ne da Allah me ma'anan wannan kalman wannan jumla kafirci ce ma'ananta komai Allah ne Ibn Taymiyyah shine farkon dan hakika Ibn Taymiyyah shine farkon wanda ya fara cewa komai Allah ne duk cikin ta Shehu Ibrahim kakab ina kalubalantan ka ya kai kasir gumin manabiki ba fotoro ka kawo min inda shehu ibrahim ya ce ni allah ne a zo a bauta mini wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ƙarya ne shehu ibrahim bawan allah ne zaka ji shi ba shi da abin da yake so irin manzon allah zaka ji yana zakartu rasulallahi zikira talazzuzi bi shay'in siwa uddahara lam atalazzuzi zaka ji barhama yana cewa zakartu rasulallah banda aiki sai ambaton manzan Allah zikira talazzuzin ambato irin na jin daɗi bishaiin siwahu wani abu wanda ba manzon Allah ba addahara tsawon zamani lam atalazzuzi na jin daɗin wannan abun annabi ne kayan daɗi na zaka je yana cewa wahal samma gairul mustafa wa jamalihi wahal samma min hadin siwahu wa munqizi shin a can ko ina akwai wani bayin manzon Allah akwai wani wanda ya kai kyawun annabi Muhammadu wahal samma min hadin akwai wani mai shiryarwa siwawu? wanda ba manzon Allah ba wa mun ran alkiyama wanda zai kwace ka a wurin Allah in ba annabi Muhammad ba to saboda haka lallai idan labaffa hoto ka tabbata tataccen makaryaci kai kana kawo magana ce babu hujja babu littafi sai dai ka ce a cikin littafi kaza me yasa baka karantawa ai sai ka karanta kamar yadda mu muke karantawa gashi ni na faɗa na ce ibnu taymiya shine farkon dan hakika ibnu taymiya shine farkon wanda ya fara cewa komai Allah ne hawadisa la awwala laha na faɗa littafi na faɗa shafi kai ko sai dai ka shararo ƙaryarka kama shehu tijjani ƙarya kama shehu ibrahim ƙarya domin addinin wahabiyanci an gina shi akan ƙarya an gina shi akan raina Allah an gina shi akan raina manzo Allah ku da kuka ce Allah yana zaune akan al'arshi daren damdam har ma in yana dan so ya dan motsa zaka ji al'arshi yana kikiu kiu kiu kiu kiu kun ji kuma Allah ji kai munafikai kafiran banza zindiƙai wahabiyawa wallahi tallahi idan kaga wahabiyawa za su shiga aljanna to wallahi shedan zai shiga ran alkiyama idan dai almajiran ibn taymiya za shiga aljanna wallahi tallahi shedan ma zai shiga in dai kaga alwa majiran abdul wahhab wanda abdul wahhab yake cewa asaya kai min muhammadin sandata tafi annabi muhammad alkhairi sandata lanatullahi alayka ya abdul wahhab wa azabullahi alayka ya ibn taymiya alharrani amincin Allah ya tabbata abu samu maulana sahibul faida bala'i da masifa balbalin bala'i ya tabbata akan wahabiyawa musamman wannan mugun bakin algungumin shedanin malami da ya kawo mana wahabiyanci duniya shine Abdul Wahhab Allah ka ninka mai azaba akan azaba Allah ka ninka azabanka akan Ibn Taymiya azaba akan azaba domin maƙiya Annabi Muhammad ne maƙiya Annabi Muhammad ne saboda haka wallahi tallahi Shehu Ibrahim Inyas yana cewa wal ummatu qasdi an asuqahum ila hadratil barrahim ila hunani barhamu wallahi buri na an kama hannun al'umma an kai su hadaran manzon Allah in nuna musu Allah za ka ji ma yana cewa a ya nasu khallul hazala ya ku mutane ku bar kace na ce ku bar surutu ku bar maganan banza ku bar wasa ku bar wargi wa muhammadan ku nufi annabi muhammadu wannan ita ce koyewa shau ibrahim wa in ba wannan hanyar annabin kuka ba za ku same ni tsawon zamani jadda bara'i zan ce babu ni babu ku ba ni ba ku in ba ku bi annabi ba to kaji yadda shehu ibrahim ke koyar da mu mu bi annabi amma da yake ku makaryata ne ma'aikatan addini kuna so ku ga kun kore ma Shehu Ibrahim jama'a kuke ɗaukan ƙarya kuke sa ɗaurawa a kansa to saboda haka wallahi tallahi wannan abin da Baffa Hotore ya faɗa ƙarya ya ma Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim bai taɓa cewa komai Allah bane kuma a cikin littafin babu aƙidar komai Allah kuma duk abin da na gaya muku wallahi tallahi wahabiyawa suka faɗa ni mai ɓaro ni ne maganin ku ni ne daidai da ku wallahi tallahi kun shiga uku tun da kuka bari na hauro social media wahabiya wallahi na sa ku a gaba kenan kun shiga uku matakar ina numfashi wallahi tallahi ba za ku yi magana akan shehunnan mu da ɗariƙar mu ku shara da ƙarya da ɗan guntun ilimin ku wallahi face sai na zo na ragargaje ku na markaɗe ku na bi kanku na wuce kuma da hujja bi iznillahi subhanahu subhanahu wata'ala sannan abin da nake so na gaya muku shine ya kuwa biyawa kwakwalwar ku bata wuce kwakwalwar kifi ba ta yaya za ka iya fahimtar kai da kake firamare ya za ka iya fahimtar karatun yan high institution ya za ka iya fahimtar karatun profesoshi tsufaye fa tamkal profesoshi ne za ka ji malamin ka kai bafa da kiki jahili ganin su shehu ibrahim ibn taymiyyah al-harrani yana faɗa yana cewa wa fi kalami ahli tasawufi a cikin maganganun sufaye ibaratun muhimmatun akwai maganan da in ka ji za ta ɗimotar da kai eh wa muhishatun ahyanan wani lokacin za ta rikirkitar da kai fi ha a zahirinta sai ce lakin ta hamilu wajahan sahiha sai dai maganan takan ɗauki fuska ingantacciya ne kai ne dai baka gane ba sai ibnu taymiya ya ce faminal insafi yana daga adalci in ka ji sufaye sun yi magana kar ka ɗauka ka fassara da ɗan guntun larabcinka sai ya ce an tuhumala alal wajihi sahihi ka ɗauki fuska mafi inganci kama maganan fassara mafi inganci ba fassaran gatari ba na gaya muku duk abin da duk littafin da kuka ɗauka inda da sufaye ne sai dai ni mai ɓaro ta ban gani ba idan littafin maganan ta inganta ta malamanmu ne to zan zo in karanta muku ba da larabcin da ku kuka fahimta ba abin da muke nufi na ma jama'a bayani kuma kun ga ina yi so nawa nake gyara wa Musa Asadu Sunna in ya ɗauki diwani ya karanta ya fassara da larabcin shi na firamare in zo in gaya mai ga abin da ake nufi bai taɓa kira na yayi tahaddi ya ce abin da na faɗa ba daidai bane to haka kazalika dukkan ku in dai maganar ta shehu tijjani ce ko ta shehu ibrahim ba wanda kuka kago kuka yi musu ƙarya bane to insha Allah tana rubuce in kun karanta ni kuma zan zo in muku bayanin me ake nufi da wannan maganar zan zo zan gaya muku me ake nufi da wannan maganar wahabiyawa zan zo zan gaya muku me ake nufi da wannan maganar me ake nufi da wannan maganar in Allah ya yarda zan zo zan gaya muku to saboda haka lallai ilalla zan sanya muku shi wannan tataccen makaryaci kuma lallai shehu ibrahim da kanshi zai karyata abin da shi babba hoto yake faɗa in aka ce mutum ya aikata abin ya ce ni ba na aikatawa kaga ai magana ta kare ko to bari ku ji shehu ibrahim da kanshi zai karyata maganar shehu a babba hoto a cikin littafin namu saboda ku ci gaba da sauraron wannan bata da wannan karya daga bakin wannan ba yahude makaryaci maha'incin addini babba hotoro da shi da malaminsa sa'idu Mekano. da kuma malaminsa Rabi'u bin Hadi Umairul Madakali. Da wannan dan dariga ya faɗa haka shehunan suka rubuta cikin littafi. Haka Shehu Ahmadu Tijjani ya rubuta cikin wannan littafi juzi'i na biyu shafi na saba'in da tara. Allah zero ne. bai da komai ne ake roka koma bayan Allah da haka wasu mutane suna ganin ana magana ne kan ɗarikunan kunnan bisa ga zalunci ɗarikunan kunnan suna son manzon Allah suna maulidi suna istighfari a'a kai ne baka san ɗari ɗalibin al'umma an ce musu ɗariku ko ɗarika shine istighfari da salatin annabi da hailala to insha Allahu azza wa jalla da taimakon Allah da karfin Allah da iyawar Allah shekara biyar ni nake ba wa wannan shirkar a Afirka gaba daya insha Allah ta'ala a gurguje abin da ya rage bai fi minti tara ba dan da an ce minti To kun ji wato ya ce shekara biyar yake ba mu za su karar da mu kenan mun ga muku yan ta'adda ne za su yaƙe mu to ba za ku yi wannan karfin ba ka sani ba wato mu ne majority a Afirka mun fi wahabiyawa yawa wallahi mun fi karfin ku ni ina muku gori ba wato idan ka isa daular musulunci da take Afirka ka kawo mun kwaya ɗaya wanda wahabiyawa suka gina wallahi duka sufaye suka kawo daular musulunci Afirka duk daular musulunci Sheikh Usman bin Fodi ya yaki da musulunci menene shi sufi ne dan kadiriya Sheikh Umar al-Futi arewa maso gabas Sheikh Umar al-Futi sufi ne batijjani ɗan ɗariƙar Shehu Ahmad Tijani ya yaƙi ya kafa daular musulunci a Afirka da Allah ka kawo mana daula kwaya ɗaya wanda wahabiyawa suka kafa a Afirka na musulunci wallahi tallahi billahi babu duk wata daular musulunci da kaga an kafa ta ta gaba ana musulunci su baye ne su baye suka kawo to kai babba hotoro ko Rabi'u bin Hadi Umairul Madakali zai fito daga kabari wallahi bai isa ya fi zo ya ainihin ba da shekara biyar ya karar da mu sufaye ba na gaya muku shine hadafin su yanzu suna nan suna shirya ya za a yaƙi 'yan shi'a ya 'yan shi'a ku zama masu hankali ku zama masu hankali akwai free religion kowace ƙasa an ba kowa daman yi addinin da ya ga dama ku zama masu hankali ya ku yan shi'a ku zama masu haɗin kai kun ga dai yadda wannan wahabiyawa suke sawa a yaƙe ku musamman a nan Kaduna yadda aka yaƙe ku wahabiyawa tunda ku yan shi'a ta wani ɓangaren ba ku da kishi yan shi'a ba ku da kishi wai sai ga ɗan shi'a na zuwa sallah masallacin wahabiyawa wai ana neman haɗin kai ya za ka haɗa kai da maƙiyinka kaifa wa iya zaharu alaikum la yarqubu fikum illa wa lazima. in shi a ku daina zuwa sallah masallacin wahabiyawa ba sa son ku in suka samu ainihin dama akan ku la yarqubu fikum illa wa lazima, ba za su kiyaye dangantaka tsakanin ku ko alkawari ba wallahi kashe ku za su yi da idanuna a nan garin Kaduna Wahabiyawa a nan Kinkinau suna bi gida gida suna samun yan shi'a suna kashewa Wahabiyawa fitina ne fitina ku tafi ku tafi wutar jahannama fitinar wahabiyawa ta fi fitinan gobara fitinar wahabiyawa ta fi fitinan shedan yan shi'a ku barranta da su ku daina haɗa kai da wahabiyawa ba sa son ku ba sa ƙaunar ku yan shi'a ku cire zancen maganan wai wahada a samu haɗin kai wahabiyawa ba za su taɓa haɗa kai da ku ba burinsu su yaƙe ku su kashe ku bacin kuma addini ya ba ku daman ku yi ainihin addinin ku ya ku yan shi'a in kun ga dama duk yadda za ku yi addinin ku ku yi ba wanda ya isa ya hana ku amma gashi yau wahabiyawa sun sa a yaƙe ku ku kuma da yake ba ku da kishi ba ku da experience ku yi haƙuri haushi kuke bani yan shi'a ta hanyar haɗa kai da wahabiyawa dole ne mu faɗa muku gaskiya dole ne mu faɗakar da ku dole ne ku bar mu'amala da wahabiyawa ba sa son ku wallahi a zahiri kuma kun sani ba sa son ku Allah kai can mutumin da zai tashi tafi wajen makiyin shi ai ko annabi yana cewa Allahumma inni a'uzu bika min al'adu Allah ina neman tsari daga makiyi ina neman tsari daga makiyi mutumin da yake kinka haka zaka je kana makale mai to kun ji su baffa hotoro sun ce wai sun ba mu shekara biyar za su karar da mu baffa hotoro ko babanka albarka babba hotoro ko malaminka rabi'u bin hadi umairul madakali ya taso daga kabari ba zai iya karar da mu sufaye ba babba hotoro ko sa'iri mai kwanan bara babban manafikin addini babban bakin ba Yahude Rabi'u bin Sa'id mai kwano bai isa ya karar da mu ba ballantana kai karan kaɗa miya wanda ni na tashi na je na same ka har gidanka ba tare da na shirya muƙabala da kai ba ba tare da na je da kowane littafi ba na gagare ka ina kuma ga malaman sufaye ni din nan mai baro ni din nan mai baro ta a cikin malaman sufaye ni dan karamin almajiri ne takalmi ne a ƙarƙashin su amma a cikin wahabiyawa ni gingire man ɗirkeken katotan shehu ne wallahi azimu babu wani ba wahabi da za mu zo na tare da shi sai na mai kaca kaca in za a yi magana akan abin da ya shafi aqidar ko batacciyar aqida aqidar komai Allah saboda haka kun ji yayi magana ya ce wai Shehu Ibrahim su ana cewa Ɗarika Shehu Tijjani zikirin Allah da salatin Annabi ƙarya ne aqida ce batacciya to barin karanta muku abin da Shehu Ibrahim yake faɗa akan mecece ɗariƙar tamu a cikin dariƙar mu menene ake yi menene ta tamu bari karanta muku jahili ba fa hoto ka tafi cikin littafin Shehu Ibrahim mai suna mana diwani ka tafi cikin manasiku alil widad diwani na biyar ka je zaka ji zaka ji zaka ji inda Shehu Ibrahim yake cewa fama fihi wa in qulta hal zal wirdu Naji muhammadin aqulu na'am wurdili naili safa'i barhaba yace idan ka tambaye ni wa in qulta in ka tambaye ni hal zal wirdu wannan wurdin da muke da dariƙa nahju muhammadin hanyar annabi muhammad ne aqulu na'am ni barhama zan ce maka eh wurdili naili safa'i wannan wurdi da muke yi wurdi ne na samun tsarkin zuciya kaji ko in ka shiga ɗariƙar shehu tijjani za ka samu ƙarfin tsarkin zuciya sai barhama abdulzati ya ce fama famal wurdi illa zikiru lillahi wada wallahi wurdin ɗariƙa ba komai bane illa ambatan Allah shi kaɗai wurdin ɗariƙar shehu tijjani ba komai bane in ji shehu ibrahim inyas a cikin littafin sa diwani ya ce illa zikiru lillahi wahdahu fati ambatan Allah shi kaɗai salli alal muktari sannan a koya maka salati abu samun zan Allah a ce kai ta salati ga annabi Kaira wara'i mafi alkhairin abin aunawa mafi alkhairin abin gari, mafi alkhairin abin girmamawa sai shehu ibrahim ya ce fa ma bi zikiru shaiki a cikin wannan wurdi na dariƙa babu ambaton wani ba yadda ake ba da umarni a ce a zauna a ambace wani a cikin ɗariƙa shehu tijjani ba a haka fa ma bi zikiru shi au zikiru gairi ko ambacen wani abu na daban istighfari dai kamar yadda ka suka ƙaryata salatin annabi la ilaha illallah ɗari kai shehu tijjani in ka shiga da safe za ce kai istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari gashi kai ka ce ai ba haka bane ga shehu ibrahim na tabbatar mana haka ne nawa za a ɗauka naka ko na shehu kai ka ce ba wannan bane ɗariƙa shehu shehu kuma ya ce a'a wannan ita ce ɗariƙan fa ma bihi zikiru shayki babu ambaton wani shehu a cikin ɗariƙa au zikiru gairi ko ambaton wani shehu fawurdi shehu ya ce wannan wurin da kake gani lida'il abdi ga rashin lafiyan bawa ma'ana in kana da kana da ciwon zuciya na manafinci na hassada na ƙiyayya na zalunci dawa'ul abdi lidayil abdi ainu dawa'i ainihin magani ne in ka shigo dari ka shawo tijjara zuciyarka za ta yi fes to ka ji fa yadda abin yake katan azzalimi kana ma shehu ibrahim ƙarya bacin shi ga shehu ibrahim ya ƙarya taka. ga shehu ibrahim ya ƙarya taka. saboda haka lallai lallai ya ku al'ummar duniya ku daina ruɗuwa ga wa'innan wahabiyawan bu turo su aka yi wai su yaƙe mu ko ba za ku iya ba ba za ku iya yaƙan mu da makami ba ba za ku iya yaƙan mu da hujja ba mun fi ku yawa sufaye sun fi wanda ba sufaye ba yawa sannan mun fi ku karatu mun fi ku ilimi addinin ma a hannunmu kuka koya addinin ma malaman ku a hannunmu suka koya to me za ku zo mana da shi burin ku yahudawa sun ba ku saƙo ku zo ku rusa muku? ko ta wallahi ƙarya ku saudiyan ma yanzu ta gane dan yanzu da 'ya'yan shehu take yi yanzu saudiya ma ta gano cewa mu ne na Allah ta aje ku a gefe ta jawo ɗan shehu Ibrahim Inyas shine shugaban Rabi'atul Alamin Islami na Afirka sannan ta jawo Alhaji Ibrahim ɗan shehu ɗaya Riboci ta ce ta bashi shugaban Rabi'atul Islami na Najeriya Saudiya ta gana manafakai ne ku ƴan ta'adda ne ku ƴan ta da tarzoma ne ku baffa hotoro ta gane ku ne 'yan Boko Haram ta gane ku ne waɗanda ba sa ganin girman malaman su ba sa ganin girman na gaba da su yanzu kai babba hoto da kai mai da'awa ne a cikin malaman na kuma wa ka bari ka zagi albanin ka zagi jafar ka zagi Dr. Idris saboda baka da kunya kuma ka tashi gaje ni wallahi ranar abun kunya mai bani wai Dr. Idris yayi tabar gaza ya taba jaribin annabi kuma ka tashi gaje kana bashi kariya bayan ka gama zage shi ce in ana neman katan jahili a nemo lamba ɗaya a duniya a je a nemo malamin ka Dr. Idrisu ka gama zagin shi kuma ka tafi wurin sa kai wallahi wahabiya ba ku da ladabi babu tarbiyya a cikin tafiyar wahabiya ba tarbiyya kwata kwata gurbatacciyar aqida ta wahabiyanci ta yahudanci ita ta rene ku ba kwa ganin girman na gaba ba kwa ganin girman na gaba da ku wahabiyawa wallahi kun yi asara mun ta tona muku asiri kenan makiya manzan Allah yan kungilan yahudawa mun fi karfin ku wallahi mun fi ƙarfinku wallahi mun fi karfin ku wallahi tallahi mun fi karfin ku ba yadda za ku yi da mu sanin yan uwa kamar yadda na gaya muku dan Allah duk wanda ya samu wani bidiyo wanda wahabiyawa suke ma shehu tijari ƙarya ko suke ɗauko wani abu a cikin littattafan sufaye suke cewa sun faɗa su mai fassaran gatari ko su yi ƙarya ku turo min ni mai ɓaro ta zan warware muku ko kuma idan ka isa ko kai waye in dai ka isa kana ɗaya daga cikin wahabiya wannan da suke social media to ka neme ni duk wani baiti da ka sani a cikin littattafanmu da kuma wani magana a cikin jawahirul ma'ani ko a cikin addurratul karida ko a cikin ifaratul ahmadiyya ko a cikin yaquratul farida a cikin littattafan nan ko a cikin diwani ko a cikin ruhul adabi ko a cikin kashful ilbas ko a cikin duk littattafan da ka sani namu dai wanda wani suka rubuta wallahi ka bugo ka yi tambaya ka bugo a baka ilimi yahudawa wahabiyawa saboda haka bari in ƙara sa muku ku ji abin da wannan makarancin yake faɗa sai in kankare shirin da haka ba fita zami daga karatun da malam yayi ba inda malam yi karatun nan nan ne kawai za mu yi ribas mu koma farko lokacin da malaika jibrilu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akhbirni anil islam ya muhammad haka yace sallallahu alaihi wasallama akhbirni anil islam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan sai ya ce wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila abu na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ambatawa shine aqida aqida aqida shi yasa idan ka ji malamai kullum suna maganar aƙida aqida tauhidi tauhidi sun fahimci wannan hadisin ne na manzon Allah ka ji da kiki su fa ka gaya mana tauhidi ka gaya mana tauhidi ko ka gaya mana shehu tauhidi ka je littafin shehu ibrahim ruhul adam malam ka ji asalin tauhidi ka ji yadda asalin tauhidi saboda tsabagen tauhidin shehu ibrahim ka duba cikin diwani cewa yake idza kanatul aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi ma yusirru wa ma yubki kaddara in dai daga Allah take mai kyau ko mara kyau ta same mu inji barhamu fasiyanu indi daidai ne a wurin mu ma yusirru abin da ke faranta rai wa ma yubki da abin da ke sanya kuka wannan ba tauhidi bane ka gaya mana tauhidi ka gaya ma shehu ibrahim tauhidi jahili idza kanatul aqdaru idan kaddara ce min malikil mulki daga mamallakin mulki Allah kenan ta zo ta same mu yanu indi daidai ne a wurin mu mai sirru abin da ke faranta rai wa ma biki da abin da ke da abin da ke sa kuka Ka ya mana tauhidi ana magana tauhidi ku kun san tauhidi Allah da kuka ce yana kan al'arshi in ya zauna ma al'arshin na kike kiwo kiwo kiwo haka kuka faɗa ba saboda tsabagen rashin sanin Allah eh wanda in ana maganar tauhidi zaka ji shehu bara yana cewa la ta ta'allaman na idza ra'aita idza yatal khalqi liza kulikta ajral azaminhum liyalla tarkana ilayhi muballil ilahi farkan la ta na kada ka ji raɗaɗi iza ra'aita idan ka ga cu iza ya talkalki cutarwa halitta liza khulikta ai dan haka aka halicce ka ajaral azaminum Allah ne ya gudanar da cutarwa minum daga gare su liyalla tarkana ilayhi amma in kaga wani halitta fa ya cutar da kai kakka karkata zuwa ga halittar ballil ilahi farkana ka koma ga Allah kace ai wannan abin Allah ne kaddara zai same ni kaga ya mana tauhidi wannan fa Shehu Ibrahim ne yake bayani fa akan tauhidi shi shabran da yake cewa izara aita mazharar jamali la ta daga warda mazharar jalali idan ka ga bayyanan jamala kana cikin kwanciyar hankali kana samun kuɗi kana cikin farin ciki la ta daga warda mazharar jalali ran da talauci da musiba ya faɗo maka ya same ka nan ma kada ka ji zafi ka kaddara daga Allah ne ka gaya mana tauhidi jahilin banza mu a gaya mana kadai ta Allah eh shawai Ibrahim da yake cewa Ibrahim da yake cewa fa inna zal khalqa ibadullah fala tadir aki ibadallah duk halitta da ka ganta bayin Allah ne kada ka cutar da su ya kai bawan Allah da yake nuna maka girman Allah eh ka gaya mana tauhidi hmm? ka gaya mana tauhidi karamin ba wahabi hmm? kar jalla an yi ba fi ma azda Allah ya ya ainihin girmama a zarki fa kullu zamin amril ilahi yuzda kar jalla an yi ba fi ma azda duk abin da gani ya faru in ji barhama min amril ilahi yuzda Allah ne ya zartar da shi kar jalla an yi ba fi ma azda Allah ya girmama a zarge shi akan abin da Allah ya zartar kaga ya mana tauhidi ana maganar tauhidi ka zo wajen malaman sufaye za mu gaya maka tauhidi mu gaya maka kadaita Allah mu gaya maka yadda Allah yake wanda ku sanin Allah ku bai wuce sanin Allah arna ba bai wuce sanin Allah kafirai ba wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah aina Allah fi sama yanzu zaka samu arni ka ce mai ina Allah ya ce yana sama irin sanin Allah ku ɗaya da arna ba bambanci duk wa wahabiya irin sanin Allah shi ɗaya da arni wallahi haka ne kuka san Allah jahilai jahilai kawai Daga ni maganin ku ne wallahi mai baro ta ni maganin ku ne Wa wa? kun shiga uku a hannuna. Kun shiga uku. To menene? Ruwan hujja ke damun su. Ruwan hujja ke damun su. Dr. Idris da ya ji hujja hujja hujja hujja hujja ba yanzu kaga hatta a masu comment ga sunan ba su da aiki saboda hujja ta kare musu. Sai da sai wai mahaukaci. mahaukaci damun annabi ma an ce mai ko wai iya kadu lazina kafaru la yazlunaka bi absal lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu lamajnuna lokacin da mushrikan makka suka rasa yadda za su yi da annabi karshe gobe suka ce mai mahaukaci Dr. Idris ba haka yake can bai mahaukaci saboda ya ji ruwan hujja ya ji ruwan hujja mai gemu a makogwaro shi mahaukaci to gashi sun koya ma ɗaliban su saboda ba ku da hujja da in ina magana rubutu za ku yi ku rubuta hujja ba ku rinka ɗaukan abin da malaman ku suka koya muku ba suka koya muku ba in kun ji ruwan hujja ne babu yadda za ku yi jahilan banza jahilan wabi haka za ku mutu wallahi tallahi ba za mu bar ku ba ba za mu bar ku ba ya kuwa biya kun shiga uku a hannunmu wallahi kun shiga uku saboda haka zuwa an jima sha Allah rabbi ina tafe da bayani a cikin jawahirul ma'ani zan zo in karanta muku har littafin jawahirul ma'ani zan sa za ku ji mai shehu tijjani yake faɗa a cikin jawahirul ma'ani ni zan sa muku karatun jawahirul ma'ani zan rinka karanta muku jawahirul ma'ani na san da yawa daga cikin wahabiyawa insha Allah in muka fara karatun jawharul ma'ani za su shiryu za su san shehu tijjani ba sa ba tsarin ibnu taymiya bane shehu tijjani ba tsaran abdul wahhab bane shehu tijjani ba tsaran albani bane ba tsarin su bane shehu tijjani ya fi karfin baban albani shehu tijjani ya fi karfin baban ibnu taymiya shehu tijjani ya fi karfin baban abdul wahhab zan zo in sanya muku littafin jawarul ma'ani in Allah ya muna fata Allah ya shirye ku ya kowa biyawa ya dawo da ku addinin manzo Allah ku bar addinin ibnu taymiya ku bar bauta ma ibnu taymiya ibnu taymiya shine Allah ku ibnu taymiya shine annabin ku kun fi girmama ibnu taymiya akan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirye ku Habiyawa. wassalamu alaikum warahmatullahi na ɗari biyu da ashirin